mun ji labarin cewa an yi gayyata wa Dr. Ahmad Abubakar Gumi wanda kowa ya san shine dan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shugaban kwace baban Izala amma kullum muna duba wani abubuwa shine wato mutane mu sake sa taka tsantsan an ce gayyatan da aka masa shine game da abin da ya shafi ta'addanci musamman yadda ya tsananta wajen magana na kawo sulhu tsakanin 'yan ta'adda da gwamnati wannan ya sa har aka masa gayyata har kuma aka kai masa sammaci wanda ba mu dai san menene abin da ke ciki ba Allah shine yake sanin gaskiya to wannan yana kira ne ga 'yan uwa al'umma a haɗa kai dole a haɗa kai fitinan da ke faruwa a Najeriya dole fa sai malamai sun shiga dole ne sai sun shiga babu bambancin ra'ayi ko fahimta idan yan bindiga sun zo ko yan ɓata gari sun zo fa ba suna ware yan ɗariƙa bane su ba ko yan izala su ba balle kai murna abin da muke kira wa mahukunta shine yana da kyau inda wani abin da suka sani na bincike mu ba ma cewa kar a yi amma yana da kyau a yi abu ta hanyar tsanaki ta hanyar bin diddigi tsakani da Allah ba ta hanyar tozarci ba domin in ya zamto za a ce kamar irinsa ana iya gayyatansa kawai don ya yi magana akan abin da ya shafi haɗin tsaro tsakanin 'yan ta'adda da gwamnati ta san ko a nan duniya me yasa ake tsoron a cikin security ake tsoron SS ne kan DSS wai me dalilin da sake tsoron su sanin sanin da suka yi ne ka gane bayan kai baka san su ba su sun san ka DSS sun taɓa kama wani malami ko in ce wani mutumi mai taurin kai an ce mutumin nan taurin kansa wane jinjirin jaki kun gane ko da suka kama shi sai fara barabara a gabansu yana faɗe-faɗe ya ce kaza ya ce kaza suna kallon shi sai da ya gama duk abin da zai yi sai suka ɗauko masa wani maganin da ya yi wannan muryan ma shi ya fara manta muryan shi ne suka ce ka gane wannan muryan yayi shiru yace ku ya yace tun lokacin dama kuna sane da ni suka ce shi ya yace da suka fara masa bude bude ai wala da gudu ya yazo ce a nan fa ba su da wuta ba su da aljanna kuma suna da na gaba da su duk irin ƙarfinsu idan a yau suka gama abin da aka yi shugaban kasa ya ce ya yafe aikin banza suka yi an gama komai kai ba ya shugaban kasa ba wani wanda ma yana da iko da su ne yana da daman ya faɗa a ji a cikin su in ce shi ya aji wannan shi kenan an gama to amma kuma Allah fa shi ba yi da na sama da shi ba shi da na gaba da shi kuma ba shi da wanda zai ba shi shawari akan ka in ka mai ba daidai ba don annabi sallama ya fi fushi ma in an taɓa Allah to shi Allah ne fa ya ce masa ya ku ji tsoron Allah don Allah ya san komai wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai don haka ku ji tsoron sa ashe dole mu ji tsoron Allah yan uwa dole mu ji tsoron Allah shi yasa Allah da abin da yake fara karya mutum da shi kana shiga kabari abin da fara nuna maka banda an nuna ma manzan Allah to za a nuna maka ayyukanka ne za a zo Allah ya ce mana kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alaiha dole mutum ya kiyaye Allah dan kawai sanin abinda Allah ya kanka saka Allah mun tuba Allah ka yafe mana a nan akwai abin da nake so na dan ja hankalinmu kuma abu ne wanda muna jin shi wanda ba mu yi farin ciki da shi ba mun ji labarin cewa an yi gayyata wa dr ahmad abubakar gumi wanda kowa ya san shi ne ɗan shek abubakar mahmud gumi shugaban kwace baban izala amma kullum muna duba wani abubuwa shine wato mutane mu sake sa taka tsantsan an ce gayyatan da aka masa shine game da abin da ya shafi ta'addanci musamman yadda ya tsananta wajen magana na kawo sulhu tsakanin 'yan ta'adda da gwamnati wannan ya sa har aka masa gayyata har kuma aka kai masa sammaci wanda ba mu dai san menene abin da ke ciki ba Allah shine yake sanin gaskiya to wannan yana kira ne ga 'yan uwa al'umma a haɗa kai dole a haɗa kai fitinan da ke faruwa a Najeriya dole fa sai malamai sun shiga dole ne sai sun shiga babu bambancin ra'ayi ko fahimta idan yan bindiga sun zo ko yan ɓata gari sun zo fa ba suna ware yan ɗariƙa ba ne su ba ko yan izala su ba balle ka yi murna yana da kyau inda wani abin da suka sani na bincike mu ba ma cewa kar a yi amma yana da kyau a yi abu ta hanyar tsanaki ta hanyar bin diddigi tsakani da Allah ba ta hanyar tozarci ba domin in ya zamto za a ce kamar irinsa ana iya gayyatansa kawai don ya yi magana akan abin da ya shafi haɗin tsaro tsakanin 'yan ta'adda da gwamnati to ka tuna min a malaman nan wanda suka rage suke magana waye zai sha yanda yake da ƙarfin mutane a gwamnati yanda yake da ƙarfin faɗa a ƙasa wanda yana rike da masallaci sultan bello amma ya zamto wannan maganan dai an ce a kanta ne to waye zai sha nan gaba arewa gaskiya abu ne wanda ya kamata a sake duba in dai da laifi wannan mu babu ruwanmu amma in ba laifi wai a ce kawai dan sa baki ne game da yadda za a samu zaman lafiya to gaskiya muna ganin cewa yana da right ne ya bada shawari ko kuma yana da right ne ya faɗa abin da aka yi ba daidai ba ko da abin da ya faɗa mu ba mu tare da abin da ya faɗa amma wannan mun yi magana ne saboda ku sani ɗauki ɗaɗɗaya fa bai barin damu bai barin dami kuma in kana ganin an yi wa makwabcinka wata ran kanka za a gangaro so gaskiya muna kira gaskiya gwamnati ta kula cikin irin wayannan abubuwan sannan kuma manyan mu su kula cikin irin wannan abubuwan malaman ma kuma in da su yi magana su san me za su faɗa kar ka zo ka yi ta maganganun da an zo kuma karshen ta ka zo ka dinga bada hakuri Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani Allah kuma ka taimake mu ka kawo mana zaman lafiya a Najeriya wannan ta'addanci da ake Allah ka kawo mana ƙarshen sa halin da musulmi suke ciki a wannan yanayin Allah ka kawo musu mafita albarkan annabi albarkan alqur'ani irin sace-sacen da ake na mutane da ana satan dan wake ana satan eh, daddawa a ce a ce mene guda a ne bera ya saci daddawa yanzu kawai muka ji an fara satan kudi ko yanzu an koma satan mutanen su kutun ya dauki mutum Allah ka nisanta mu da irin wannan satan mutanen Allah ka hana satan mutanen nan Allah wanda suke wannan ta'addancin ka jefa imani a zuciyarsu haka kawai su ji da kansu sun shiru su ji da kansu sun shiru Allah Karshe a rasa ma waye dan ta'addan Allah ka kawo musu mafita su samu haske na imani su daina mu kuma Allah ka mana magani ka hana mu shiga cikin mummunan hannu albarkan annabi